الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل من تزوج فقد استكمل نصف الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم yau wala hadishin daga jumadal ula hijira na 1438 biyar ga watan uku 2017 za mu yi karatu na sha a cikin wannan littafi a satin da gabata karatun da gabata an yi magana a kan cewa kaka ƙaurace sai cikin gida kuma ka zan ka kawo uzuri ma'ana ka yadda da uzurin mai ɗakin ka yadda ta kawo maka uzuri haka ma aka ce ka koya ma iyalanka ilimi kama daga matarka da ɗiyanka idan ba ka yi haka ba za su turke ka gaban allah subhanahu wata'ala don haka tabbatar da duk abin da ka sani ka sanashe su idan ba ka sani ba ka tambayo musu sannan in ma za ana wani wuri inda ake neman ilimi shehu ya faɗa a sanya hijabi ha'il ma'ana wani abu mai sha a tsakanin maza da mata wannan kenan kamar da ƙarin bayani na nan zuwa amma ka kawo cewa idan mutum ya sanu abu zai taho ya sanar da matarsa har wannan al'irbadun musariya da kuma abu salma radiyallahu anhuma aka yi magana a kan ciyaswa a kan iyali ƙarshe muka yi magana cewa kakka yadda ka gabatar da matarka a kan mahaifanka aka faɗi darajoji matsayi na mahaifa da kuma wasu magabata da suke bin mahaifansu har ƙarshe muka yi magana a kan harka ta sarakuta wanda aka yi magana a kan cewa ke sarakuwa ki mutunta sarakuwarki ma'ana wacce ki aure ɗanta ke kuma ki mutunta wannan wadda ta wadda ɗanki ya aura domin a samu gamawa lafiya don da yawa aka samun matsaloli za ka ga wasu ma ko ba gida guda matsaloli na faruwa za ka ga har wasu ma ba daɗi sai su sama a rabu da mata to wannan akwai matsala gaskiya wannan ba daidai ba ne saboda akwai wani hadisi da ya nuna aka nuna a yi saki tsakanin wani da wani wani da matarsa ta dai aka kawo ƙara wurin annabi sallallahu sallama ya nuna cewa yana son matarsa ta dai aka ce ya riƙe abinsa kaga wannan sai an lura sannan akwai na sayyidi umaru da ibn umara shi ta dai akwai abin da sayyidi umaru ya hanga da aka kawo al'imamu ahmad ya nuna cewa wannan kai ya saki matarsa saboda ba irin umaru bane ba irin umaru bane wannan hukunci ya taho gare su inda za mu tashi shine iyaka wa tarkal jima'i wuyinka ka shaidinka da barin saduwa da iyalinka ƙala ta'ala allah maraukin sarki ya ce suratul bakara aya ta 228 allah ya ce mithlul ladhi alaihinna kwatancin abin da yake dole mata su aiwatar suwa ga maza bil ma'arufi na kyautatawa wala gwamna ko su dole ne maza su yi musu haka suna da wannan kyautata da maza za su yi musu kenan yadda dole mace ta kyautata ma mijinta haka dole namiji ya kyautata ma matarsa wani daga cikin abin da aya ke karantarsuwa har ta dai ibnu abbas radiyallahu anhu ma kamar da bayani ya gabata ya saboda fahimtar wannan aya hakika ina son in yi kawa ga matata kamar da nake son ta yi min kawa fai za kana laka alaiha haƙƙun fi ishba'i ragabatika idan kana da haƙƙi ga mace ga gamsar da kwaɗayinka gare ta falaha alaika mithlu zalika ko ita macen tana da haka ne wa iyaka ka shedinka an tuharrima nafsaka ka haramta ma kanka min thawabin jima'i na ladar da ake samu ta saduwa faƙar ƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam a hadisi mai tsawo ma'aiki a inda aka cewa zahaba ahalud dusuri bil ujur ma'ana su daga cikin musulmai suka a nabi sallallahu sallama suka ce masu dukiya sun tafi da da ke suna sadaka babu da abin da za mu yi sadaka suna kaza annabi sallallahu alaihi wasallam nuna ai ko kuna da abin da za ku yi sadaka har daga cike faɗi wannan karshen ta sai suka dawo suka ce to ai ko su da sun kaji ka faɗa ko su sun kama yin wannan aiki sai ma'aike nuna ai wannan falala ce daga Allah subhanahu wataala sai ce wa fi bud'i ai farji ahadikum ga al'aurar ɗayan ku akwai sadaka sadaka kalu suka ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna mamaki ayati ahaduna shahawatahu yanzu mutum zai zo ma matarsa shine shahawatahu wai yakunu lahu fiha ajarin kuma a bashi lada kala sai ma ake ce ra'aitun ku gaya min ba a fi haram da ya za al'aurar shahawarsa ga haram kenan yi lalata a akana alaihi shi na da zunubi qalu suka ce bala e yana da zunubi ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa kadhalika haka idza a fil halal idan ya aza al'aurarsa ga halal kana lahu fiha ajrun shina da lada in ya aza shahawarsa ga halal ne ga iyalinsa muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi na dubu da shidda wa min darifi daga abu wanda shike mai ban mamaki ga marawat kutubul adabi abinda littattafan adab suka rawaito anna arabiyyan haƙiƙa wani ba ƙauyen mutum kada ya kasance kullama ta zaujatahu duk sa'ad da ya husata matarsa ha zai sulhu da ita bil jima'i ta hanyar saduwa sai ya shirya da ita ta hanyar saduwa da ita fatakulu sai ita ta ce kullama gaba ne duk sa'ad da ya husata ni ni zai zo bi shafi'in da mai beli la stadi orar da ba zan iya bai da mai belin nan ba shine saduwa da ita wa za ta yau wata rana arafa salmanul farisi radiyallahu anhu salmanul farisi allah ka yadda da shi to dama akwai abu dardai da salmanul farisi a cikin riyadu salihina babul iktisari fi ta'a shayi na 83 zuwa 84 an kawo hadisi wannan hadisi cewa annabi sallallahu alaihi ya kulla yan uwantaka tsakanin salmanul farisi babban sahabi ne kwarai wanda sai da ya daɗe yana bauta ƙarshen ta dai har nemi inda annabi sallallahu alaihi wannan tarihin nashi yana da tsawo to shi ko abu darda'i annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kulla yan uwantaka ta musulunci ta imani tsakanin abu darda'i da salmanul farisi. to abinda ka faruwa wata rana sai salmanu na shigowa dama wannan yawantaka lokacin da aka yi hijira annabi sallah sai kullata ya ce kai wane shine dan uwanka in ma ka rasu akwai gado tsakanin wannan farkon musulunci karshen ta dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla yan uwantaka da shi da sayyidi ali radiyallahu ta'ala anhu arda ka ko san shi fi kowa dan uwa ke dan uwa ne ne na jini kuma dan uwa na imani to wannan har ya kai mutumin madina zai taho ga gonarsa ya yanka wani tsage ya ba mutumin makka haka ma mutumin madina zai ɗauko dukiyarsa ya raba ya ba mutumin madina mutumin makka kai hasili ma in yana da mata kamar misali a ce guda biyu zai ce mutumin makka ka dibi wadda kaka so sai in sake ta ta yi inda ka aure ta wannan ƙarfin imani ne wa yathruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa to wannan yan uwantaka sai an haƙulla tsakanin Salmanu da Abu Darda Salmanu na shigowa sai ga Ummu Darda'i wagga da muka yi bayani lokacin da ya zai rasuwa har dai ta yi suka yi alƙawari cewa ba za ta yi aure ba har sai di aure da Allah ta'ala anhu yan neme ta aure ta gaya mai ga abin da ake ciki wannan bayani ya gabata to sai ya ga ummu darda ta yakuce duk jikinta ta yakuce gaba ɗaya ba wata ƙawa sai ce ma sha miki me ke damo ki mi an ki ta ce a a ai dan uwanka abu darda'i abu darda'i laisa lahu hajatun fid duniya bai da bukata da duniya to shine wannan shine yace wa za ta yi arfa salman al-farisi radiyallahu anna ummat darda'i radiyallahu anha tarikatan lizina ta bakawa shi an mutabaddila faƙalar laha malaki damuwa ke ƙala sai ta ce bi asafin cikin damuwa akuka ɗan uwanka na ƙawana yan uwantaka ta addini abu darda idan salahu hajatun fi duniya bai da bukata da duniya to tana faɗin haka fa fahima salmanul murada sai salman ya fahimci muradin ta manuwarta wa ata ba zargi abad darda'i abad darda'i ala ta kasiri ga takaitawarsa safi haƙƙi ahlihi ga haƙƙin iyalinsa warar da ya meshe shi an daga gabarin haƙƙin iyalin sai komo ga haƙƙin iyalinsa abinda ka waruwa ko da abu darda ya dawo sai cin musulmanul farisi sai masa abinci sai ce ci ni azumi nika sai ce ban ce sai ka ciyar koci da dare yayi abu darda ya tashi zai kiyamun laili sai salmanu ya ce nan kwanta sai kwanta har ya sake zabura ya ce tsaya dai kwanta ya kwanta sai da dare ya tahi sai ce yanzu kan tashi mu yi sallah da ni da kai sai ke ce masa ai Allah subhanahu wataala yana da haƙƙi a kanka kenan ka yi ibada sannan rayuwa kana da haƙƙi a kanka ka ba ta haƙƙinta na hutu sannan kuma iyalin kana da haƙƙi ga kanka ma'ana ka ba su haƙƙinsu don haka fa'aɗi kulla zai haƙƙin haƙƙa kowa ka ba shi haƙƙinsa to sai salman shi ya yi wannan hukunci to sai torin a nai muhammad sallallahu alaihi gaya mishi ga abin da ake ciki na ga yadda ni da abu darda da ummu darda ne yanke hukunci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce sadaka salmanu salmanu yi gaskiya ma'ana ya kai daidai wanga hukuncin da kai yanki wanda bukhari ma ya rawaito wannan hadisi atati imra'atun wata mata ta zo ila amirul mu'minin zuwa ga sarkin musulmi wani na wannan sarkin musulmi shine Umaru ibn al-khattab umaru dan khattab radiyallahu anhu Allah ka yarda da umaru wannan farfesa mustapha murad a cikin littafin su siratu sahaba ya kawo wannan ya nuna sahabbai sun kula kwarai game da yanke hukunci tsakanin mata da miji ɓangare ma na haɗuwa mace da mijinta na kwanciyar aure sai kawon ga asar sai kawo shi kamar yadda shike to da tattaho faƙala ta ce ya amiral mumini ya sarkin musulmi inna zauji haƙiƙa mijina ya sumun nahara yana azumi na yini wa ya ƙumun laila yana kiyamun laili wa ana aka ni ko ina kyama an ashkuhu ilaika in kai ƙara ce gare ka wa huwa ya ƙumu alhali yana tsaya bi da'atin lahi azza wa jalla da da'a Allah faƙali sai ce khairar jazakin lahu Allah ya saka miki da alheri min mutniyatin ala zawjiha yau ga mace mai kyakkyawan yabo ga mijinta an ce sayyidi umaru ya fahimci abin da ta kame domin wannan kinaya ce ta ce ina kyamar in kawo ƙara ta gare ka don da rana daina azumi sannan kuma da daddare na kyamu laili ka ga nuna bai bata ta ai wata ta kawo mai ƙara ta ce ashku ilaika qillatal jurban ma'ana ina kawo koken karancin kusa gare ni ina da karancin kusa a ɗaki na sai dai umar gano tana nihin kenan tana da karancin abinci duk inda ka ga kusa akwai abinci wurin dan ana baka cika ganin kusa masallaci ba <laughs> wannan kinaya ce kamar mutum ya yi magana game da cewa Allah game da cewa yana kai ƙara yawan mahassada to wannan yana nufin kenan yana da ɗaukaka don wanda ba kowa ba ba za a kula da shi ba to irin haka ne kaga wannan kinaya ce to da ta ce haka sai ce Allah ya saka miki da alheri yau ga mace mai yabon mijinta faja'alat ta shiga tukarriru alaihi alqawla tana kwankoma mai wannan zance ruwa yukarriru alaihi aljawab yana kwankoma ta jawabi duk mijina yana azumi kuma yana kiyamun laili kuma ban so in kai kara te gare ka yana da sai ce jazakillahu min mithniyatin ala zawjiha to ana haka wa kana ka abun nusu'ar al-asadi hadiran yana na fa qala lahu sai ce mishi ikidi ya amirul mu'minin baina ha wa baina zawjiha ya sarkin musulmi ka yake hukunci tsakanin matan nan da mijinta shi ya fahimci cewa matan nan tana kai kara faƙala sai sai di umar ya ce wa har zakarat qada'an wai kai kana ganin ta ambaci ƙara ne hukunci ta ambata faƙala sai ce ba a da ta ha an firashiha hakika tana kai koken cewa mijinta ya nisance ta ga shinhiɗa kwancinta wata ɗallaba haƙƙaha wata ɗalubu haƙƙaha tana neman haƙƙinta fi zalika akan wanga abu da ya faru na cewa mijinta ya nisance ta game da wurin kwancinta faƙala lahu umar radiyallahu anhu sai umar allah ka yadda da shi yake cewa amma in fahimta zalika amma tun da ka fahimci haka to faƙi bai na kuma ka yanke hukunci tsakaninsu to yana haɗin haka faƙala ka abu ya ce alayya zaujiha a kawo min mijinta ma'ana a halarto min mijinta zan yanke mishi hukunci tsakani ne da matarsa fa uhudura sai ko aka kawo wannan miji din sai ga mijin ya halartu fa qala sai yake cewa shi ka'ab inna mar'ataka hadhihi tashkuka haƙiƙa matarka wagga tana kai ƙararka fa qala sai ce a tu a fi shay'in minna nafaqatiha shin na gajarta wani abu daga cisheta ci ta rasa ko sha faƙala sai ce la ba shi ta rasa ba faƙalatul mar'atu sai macen ta ce cikin baitota ya ayyuhal qadil hakim rushdahu alha khalili an firashi masjidu naharuhu wa lailuhu ma yarqudu falastu fi amrin nisa'i ahmadu زهده في ملجئي تعبد فقد القضاء كأب ولا تردده كوكما فقد القضاء كأب ولا ترده يا أيها القاضي to yanzu kaga ka'ab shine ake sa an ka sa alƙalanci sai dai umaru na kallon su ya kai wannan alƙali alhakimu rushdahu wanda mai hikima ga shari'arsa masjidu masallaci alha khalili shi ya ɗauki hankalin mijina an fira shi da gashin hidata na haruhu wa lailuhu ma yarqudu da da yininsa da rana da darensa duk bai kwanta ba falastu ahmadu ni kan ban gode mishi ma'ana ban yaba mishi ban jinjina mishi fi amrin nisa'i game da al'amari na mata ni wannan bai yi min ba ya kafa ta ibada bai ban haƙƙina ba ta'abbudu ibadarsa zahadahu shi ya sa shi gujewa fi malji'i ga wurin kwanci na faqdil ka abun ya kai ka abu ka yanke hukunci wala turaddidu kakka yi kokonto ko kuma wala tarudduhu kakka mai da hukuncin kakka yadda ka yanke hukuncin gaba ka'abu to yanzu mun ji karata cikin baitota faƙalar zauji shi ko mijin ya kawo illar da yasa ya guje mata sai ce zahadani fi farshe hawa fil hulal an nimru'un azhalani ma qad nazal fi suratin na wa fi sab'i duwal wa fi ta takhawifun jalal yake cewa zahadani abinda ya sani gujewa amma kamin haka a wata nusa can cikin wancan littafi na farfesa mustapha murad siratu sahaba da ta kawon gabaiti ya ayyu halƙadi to sai ta kawo zahada hufi malji'i sannan karshe sai ta kawo na haru wa lailu ka gana an samu takadimi da ta'khir to sai mijin ya ce zahada ne abinda ya gudanar she ne fi shahagashin hidatta wa fil hulal da kuma tufafi na kawa ko kuma wa fil ga kuma labule ga wata nusha an um haƙiƙa ne mutum nake ma karna abin da ya sabkafi suratun nahali cikin suratun nahal ita suratun nahal tana cikin surori masu ban tsoro muhammad Aliyu sabu ya faɗa cikin sabutu tafasir sababin sabkan wannan sura wato abin da ka faruwa lokacin da iki tara batis sa'a ta sabka ma'ana alkiyama ta kusanto sai kahirai suka ce to wallahi kun san alkiyama ga tun da ta kusanto mu kama kanmu mu rage mugun aiki da tahiya ta kai tahiya sai suka ga alkiyama har yanzu ba a yi ta ba sai suka ce a to an ce muna alkiyama ta kusanto ina take to shine sai wagga aya ta sauka Allah ce ata amrullah fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun al'amarin Allah ma ya zo gaba saboda tabbas zai zo to fi suratul nahal an waɗe ni'imomi kwarai a cikinta da dai sauran abubuwa wa fi sab'i quwal da kuma surori bakwai na harkon alkur'ani masu tsawo bayan an cire fatiha to surorin nan daga bakara zuwa suratu yunus shine sab'i quwal wanda ibnu kathir a cikin tafsirinsa ya yi bayani akan wa'annan asab'u quwal ibnu kasir tafsirinsa mujallidi na ɗaya shahi na 60 zuwa 61 cewa zikiru mawara da fi fadali sab'i tuwal an aisha an kaba hadisi daga aisha allah ka yarda ta annabi sallallahu alaihi ya ce duk wanda man akhadha al awwala wala min alqur'ani fa huwa habrun duk wanda ya rike surori na farko na alqur'ani to wannan ya zan malami ma'ana duk wanda ya amfani da su an karɓi daga sa'id ibn jubair karkashin zancen Allah wal ƙar'ace na ka sab'a min al mathani yace hiya sab'u diwal ana ce musu as-sab'u walu ana ce as-sab'u diwal yace shine bakar ali imran nisa ma'ida an'am al-a'raf suratu yunus kuma mujahid da makahulu da adiyar tunni kaisin da abu muhammad al-farisi da shaddad ibn ausi da hayyam haris duk sun haɗu wannan cewa su ne sabu diwal to shine wa fi sab'i diwal da kuma surori bakwai masu tsawo to wa'annan azhala ne su suka ɗauke min hankali daga in tsaya in ba iyali na haƙƙina kuma wata hawifin jalal tsoratarsuwa mai girma ta tabbata fi kitabin lahi cikin alƙur'ani macen ta taho a cikin waƙa mijin ma ya waɗe a cikin waƙa to ka'abu ko shi zai waƙa daidai yadda sun kai faƙala ka'abu sai ka'abu ya ce inna laha alayka haqqan ya rajul tusibuha fi arba'in liman aqal qadiyatun min rabbina azza wa jal fa'adi hadha ka wada anka ilal yace inna laha alayka haqqan ya rajul haƙiƙa tana da haƙi gare ka ya kai wanga mutum tusibuha wanda zaka samar sheta shi fi arba'in cikin mata hudu amma liman aqal sai wanda ya hankalta ya gano qadiyatun kuma wannan hukunci na ne ba kamin rabbina daga matalicin mu'azza wajal mai girma da buwaya fa a adi hadha ka ka bata haƙƙinta wada an kal ilal ka kawo wasu matsaloli ka bata haƙƙinta kawai sun maƙala sannan ya ce inna Allah haƙiƙa Allah a ba halaka minan da sa'i arba'an ya halatta maka mata guda hudu falaka thalathatu ayyamin don haka kana da kwana uku wa layali hunna da dare ransu ta abu da za ka bauta mara baka matalicin ka fiha cikinsu wala hayomin walaila uh, tana da yini da dare nata na kanta waton nan ya yanke hukunci karkashin zancen allah cikin suratun nisa'i shahi na farko fankiho ma ƙabalakun minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba wannan aya da ita yanke hukunci game da ƙara da ta kawo ƙara kenan nan yana nuhin tun da kolin namiji a auri mata nawa hudu kuma kai mata guda gare ka don haka yanzu da za a yi ka kaddara kana da mata hudu sai ka cire kwana uku na ibada to su ne matanka guda uku kaga ka zo ta ɗai ta biyu ta uku kwana na hudu sai su kewayo ga wagga mata ɗin taka to sai ka bata kwana na hudu kaga kamar na kwananaki guda uku na ibada mata uku ne to ita ko ita ta hudu to sai ka bata haƙƙinta bayan ka bata haƙƙinta a yau sai kuma sai an sake kwana uku sai ka zagayo haka za ka kama yi haka yi yanke hukunci da ayata ta alƙur'ani faƙala umaru kaga yanzu bai jawo ayar ba faƙala عمر radiyallahu anhu wallahi na rinta Allah ma a dari ban sani ba min ayi amrai ka wai cikin lamurran gana ka guda biyu da wani zan yi mamaki ka bayyana da abu mai ban mamaki guda afin amin fahimika amrahuma wai saboda fahimta ka ga lamarin su cewa tana kawo kara ne kuma cikin waka ka gano haka an min hukumika bainahuma ko kuma yanke hukuncin ga da kai da aya ta alqur'ani kuma baka jawo aya din ba kai tun da haka ne izhar ka tahi kawai faƙar wallai tuka al basra haƙiƙa na baka alqalancin bugarin basura gaba dai ka zama alƙali ka'ab ka'ab shi kenan ya zama alƙali to wannan shi magabata suna sai an lura kware da yawa za a ga mutum zai yanke hukunci da aya amma bai jawo aya ba saboda ya fahimci aya din. ko kuma yanke hukunci da hadisi ƙari guda abin da ka faruwa zamani wanda mun je yanke hukunci da aya ko don matsala ce ta, bai saduwa da ita ya kawo amma kuma yanke mata hukunci da aya ta alkur'ani an fahimci wannan to sai yanke hukunci da hadis akwai abin da ka faruwa al'imamu shafi a wata rana na shekara goma sha wani abu sun ce sha hudu gare shi lokacin dama asa almajiri na al'imamu malik wata rana ana zamne majalisa al'imamu malik kuma wannan ya sami asali cewa ana iya duk da yanke hukunci ka yi ɗan kama na cikinka idan ya ga hukuncin yana da kwaskwari masu yayi wannan cikin riyadu salihina an kawo ƙarshe ƙarshen riyadu salihina abinda ka faruwa wasu mata guda biyu suka kawo ƙara wurin dawudu alaihi salam kura ta ɗauke ɗan guda sai guda ta ce nata na guda ta ce nata na sai ta dai annabi dawudu alaihi salam sai ya ba gaɗin ya ce ta riƙe ɗanta ne ta gano ta iya magana karshen ta bai yanke hukunci da wadda mai ba ɗanta ne annabi suleiman ko da ya gane su ya tambaye su ya aka sai suka ce kaji kaji ya ce gaskiya da baba zai yadda in yi wani hukunci kamar yadda ya ga gona kenan cikin wata aya ya ce da baba zai yadda in yanke hukunci da na da ba haka zan yanke hukunci ba sai yadda ya ce yanke hukunci ya ce a samu yuka idan aka samu yuka za a raba ɗan nan biyu ke a baki rabi ke a baki rabi sai guda ta ce ta yadda a raba shi waccan da an ka ba ɗan sai guda ga ta ce gaskiya ba ta yadda a raba shi ba a ba ta na da ɗanta na ana haka da kanta ta yadda cewa lalle wallahi gaskiya ɗan wagga ce an ka ba mai ta to iri ne na an ka yi a majalisa ta al'imamu malik wato akwai abin da ake al-hubara shine gauraka ko a ce kumaral wani mutum ya sai samma wani tsuntsu to tsuntsun yana yawan kuka sai mutumin ga yake cewa tsuntsun nan idan ba kullum kuka shi kai ba don garanti ya ce kullum kuka shi kai ya yadda mata ta yi tasa ku gaba in dai habba kullum kuka shi kai ko da mutumin ga yatta da da tsuntsun ga alhubara shine kumaran sai ga lalle yana yawan kuka amma wata rana kuma ya bari sai dawurin al'imam malik ya ce wala ciniki ya abin ga yawon walwale saboda ga yadda an kalmar malik ya ce lalle mata ta yi tasa kutun da akwai radda zai kuka al'imamu shafi ya ce da imamu ya ban dama malik da zan yi wani hukunci ya ce na baka dama ka yanke hukunci misali limamu shafi almajirin al'imamu malik ne wanda su an harda an ce saboda harda ta yana son ya harda ce nan bai kallo nan sai ya sauri ya rufe shiga hannuwa don ko bai su ba yana kallo ne sai ce shi cikin sati biyu harda ce mawaɗa ta al'imamu malik ga ibada kuma to abin da ka faruwa sai ce to yanke musu hukunci kaga matsala ce ta ciniki sai ce ciniki ne na nan kuma kai matarka bata saku ba al'imam malik ce da me ka yanke hukunci ce da hadisi fadima fadima daga cikin sahabbai bintu qaisin radiyallahu anha sahabiya ce wata rana ta yi gwabranci kuma hadisi na da suke rarrasu salihin ma da ta yi gwabranci sai sahabbai biyu suka biɗe ta na daidai ana ce masa abu jahab na biyu mu'awiyatun na abi sufyan allah ka yadda da su sai ke ce mata wa amma mu'awiyatu fasu'ulu amma mu'awiya a lokacin bai da kuɗi talaka ne yace amma abu jaham la da asa an atiki o kama kare ba zai aje sanda ga wuyansa wasu ka ce yana bugun mata ne wasu ka ce a'a yana da yawan tafiya ne kaga yawan tafiya mutum ya ban mace matsala ne yana yawan tafiya sai ce an ki hi usama ta da zai ki aure usama sai ko ta aure shi ta ga alheri da yawa kaga anan bai aibanta su da addini ba shi mu'awai rashin kuɗi aibanta shi da mu'awai na da matsala da sai ce addini na da matsala ko ɗabi'u ne shi ko wanga sai ce to yana yawan tafiya sai ce to aini ga fahimta ta ga hadisin cewa bai aje sanda ga wuyansa ba kullum ya tafiya ba ma'ana dai tafiya ta ta zaman gida ne yawa don haka wancan tsuntsu tun da kuka ne ya hi shuɗi ne yawa don haka ga ƙa'ida za a amfani da al'aksar al'aƙallu tabi ƙa'ida ce ta usul fiƙi kenan za a amfani da majority a ta batun minority majority carry the vote ce kenan ya nuna lalle tsuntsun ga gaba ɗaya za a aje kullum kuka shi kai don haka cinikin nan bai tashi ba kuma mata ta bata sako ba al'imama ya tabbatar da hukunci kaga anan da ya yanke hukunci da hadisi amma kuma ba hadisin ya abin nan ba an fahimta don matsala ce ta ciniki da aure amma yanke hukunci da wanga hadis to a nan na aka fahimta duk wani wanda zai ce lalle duk kai ya abu sai ka jawo mai aya karara an kawo sunan wannan abu yana da gurguwar fahimta game da sha'ani na alkitabu was sunna magana ta gaske da yanzu ga hukunci biyu alkitabu was sunna amma kuma ba da ayat an ka jawo karara ba matsala ce da ba amma an ka yanke hukunci tsakanin aya da hadisi saboda gaba ɗaya ayoyin ba su kai dubu bakwai ba gaba ɗaya to ba a cewa komai sai an kama suna ne an faɗa an fahimci yadda manufar take ko wannan kenan sai bayani na ƙarshe alil jima'a ba idan an uyunil abna'i ka sanya saduwa ka nesa ga idanun ɗiyanku amaliyatul jima'a aiki na saduwa sirrul asrar sirri ne na asirrai ma'ana ba ƙaramin sirri bane ne faj'aluha ku sanya wannan aiki na saduwa fi makanin khalin maghlaq ga wuri wanda babu kowa kuma ko babu kowa mughlaqin ya zan kullalle la yarakum fihi ahadun min al abna'i ko ɗaya daga cikin 'ya'ya ba zai gan ku ba sa'ala muawiya ibn haidata al qushairi radiyallahu annabiyya ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah awratuna al awraru ma na ati min hawa ma nadar me zamu aikata da su me zamu bari da su kala sai ce ihfazi ka. ka kiyaye al'aurarka illa min zaujatika amma ban daga matarka amma malakat yaminuka ko boyarka qultu ni ya rasulullah ara'aita me zaka ce in kana alqawmu ba'dhum fi ba'd idan mutane sun kasance sashen su ga sashen su ma'ana muna tare wuri guda kale ce in istada'ata in ka samu iko Allah turiyaha ahadan fala turiyanna kakka gwada ma kowa al'auraka kakka yadda kowa ya gan al'auraka an ce sai di usman radiyallahu anhu saboda tsananin kunyansa duk da tolad yake ba zai kuranya tufafinsa ba in yana wanka sai di usman radiyallahu na hidai na annabi ka kunyarsa mala'iku ka kunyarsa duk mumini yana kunya sai di usman Allah ka yarda da shi qala sai ce fallahu ahqqu an yustahya minhu minan nas sai eh, kuntu nice ya rasulullah to fa in kana ahaduna khaliyan in in dayan mu ba kowa ha in dayan mu ya zan khaliyan ba kowa a wurin wuri ya zan kwambar kala sai ce a ah, duk aifa Allah a haƙo an yustahaya min huminan nas Allah shi an mahi cancanta a ji kunya sabi bisa ga mutane in dai an ce kakka bari mutum ya gani to ina ga Allah subhanahu wataala ka ji kunya Allah kenan akhrajahu ibn majah hadisi na 1920 wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ta'a ahadukum ahlahu idan ɗayan ku zai zo ma iyalinsa ya yayi kariya ibnu majah ya rawaito hadisi na 1921 wa kana abdullahi ibn umara radiyallahu anhuma idza arada jima'a in yayi nuhin saduwa akhraja kullu shay'in min alhujura zai hidda komai daga shigihon nan da zai kwanta da iyalinsa hatta radi hadda jariri mai shan nono sai ya hiso saboda akwai matsala kwarai da yasa an ce haka haɗuwar ku da ita yana tasiri ga ciwon nan jaririn ko karamin yaro wa qalat ummun mahaifiyata ce don dina wasu kaga suna da ɗakin su personally wa qalat ummun wata mahaifiyata ce limnatiha ga diyata tansahuwa tana mata nasiha idza aratta in kina nuhin an takuna suratuki jamilatan surarki ta jikinki ta kasance mai kyau inda abna'iki gun diyanki faj'ali khalwataki ki sanya kadaituwarki ma azaujiki tare da mijinki ba idan an ainihin nesa ga idanunsu su ƴaƴanki anan zamu dakata idan allah ya kai mu wani sati za mu tashi batun cewa ihzar isyanar duburi da irin cututtukan da ake samu ga saduwa da iyali a lokacin da suna al'ada da dai sauransu da kuma bayani akan saki da ta'aliƙin saki da dai sauran bayanan da suka shahi wannan lamari na saki da irin haɗarinsa daga cikin abin da zamu lura abin da nibbaro a karatun da ya gabata na wancan sati shine magana akan uzuri batun safiya radiyallahu anha lokacin da raƙuminta ya jinkiri hatta yi kuka haka hatta ce ka azani bisa ga raƙumi mai jinkiri annabi sallallahu alaihi dai ya shahe idanunta ya sa ta yi shu kamar yana kawo uzuri karshen ta ai cikon hadisin shine ya nemi ya yi umarci zainab ta ba ta raƙumi har ta yi waccan magana da ta gabata wanda yana bayani akan kishi tsakanin maza da mata to abinda ka faruwa a nan a cikin wannan littafi tufatul arus wani littafi na tufatul arus wanda ina yawan kawo hujja da shi to ya nuna kenan a nan ana fahimtar idan mace ta yi kuka ana kulawa da ita duk mace ta yi kuka za a kula da me take wa kuka yana yi wa wani abu ne ka faɗa mata kai kana ganin ba komai ba ne amma ita ta girmama abin don shi ɗaya na ta yi kuka daga cikin dalilin da ke sa mace ta yi kuka ko kuma kayi mata alkawari baka cika mata ba tana aihu da kuka don hawayen su kusa kusa suke ko kuma za ku cira ku yi wata tafiya tafiya gaɗai tana iya mata kuka ko kuma wani abu na ta ya dauda kila kayan ɗakin ta ko wani abu ya kece ta kayan ɗaki kawai ga tana iya hoshewa da kuka duk ya kawo cikin wani littafin ko ta bukata kila kayan kawanta kawai suka samu matsala ko shi tana iya kuka don haka babban abin da za ka yi shine ka kawo mata uzuri sannan kuma in ka san kayi ba daidai ba ka yi sulhu ka biɗi ta yahe maka wannan shi addini ulama'un nafsi ma malaman psychology sun yi magana cewa idan mace lokacin da tana kuka abinda zai gaugawa tsesan mata kukan shine ka yi murmushi a lokacin da tana kuka ko kuma ka yi dariya wannan masu psychology sun ka faɗi cikin wannan littafi tufatul arusi shahi na 114 zuwa 115 suka ce domin a lokacin mace za ta yi mamaki ita gata tana kuka amma kai kayan farin ciki kayan murmushi ko kayan dariya to a lokacin dole za ta tsayi sat da kukan ta jira me ke faruwa to a lokacin na idan ta tsaya sai ka tambaita me ke faruwa da dai sauransu amma ba daidai bane a lokacin da tana cikin damuwa tana cikin kuka ka ta batunta duk kukan da ta wannan ba daidai ba ne kamar yadda malamai suka faɗa to wannan shi abba bayanin da muka rago da fata Allah subhanahu wataala ka kare mana jagoranci ah, akwai wankin angon da za a yi nan gobira masallacin da makarantun abdurrahman alhaji husaini nan gobira sannan akwai malam aminu asada bai da lafiya da fata Allah ka bashi da mallam Umar alƙali ko shi bai da lafiya Allah ka bashi lafiya da fata za mu yi fata guda guda Allah ka ba su lafiya يا ربي يا ربي يا ربي لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان wannan bayi naka da basu lafiya Allah ka basu lafiya Allah ka sa ka fara ne cikin zunubansu Allah ka sa ka fara zunubansu duk wanda bai lafiya na gidan asibiti Allah ka bashi lafiya wannan ukasha sirda da rasu Allah subhanahu wataala shi kafarta mishi ya Allah ka gama shi da rahamaka duk kare da ya ta sahabbai Allah ka biya shi Allah ka nunnunka dukkan ayyukan da ya na alkhairi Allah subhanahu wataala ka isan mai wurin sa Allah subhanahu ka karba sa Allah ka hada shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka kabarin sa Allah ka hada da sa ka sanya shi dausayi cikin dausayin nan aljanna Allah kar ka jarabce shi a cikin sa Allah ka samu mutuwa ta zan hutu gare shi ta zan wa'azi gare mu Allah subhanahu dukkan ayyukan da waɗanda aka san haka Allah shi ka haurata musu mai Allah shi masa rahama Allah ka shahiya sa Allah barkaci ne sun dukkan marasa lafiya da dukkan marga na musulmi baki ne Allah ka sa mutuwa ta zan hutu gare shi ta zan wa'azi gare mu Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar dan kwamitin wannan masallaci Allah shi kare taimakon su duk wanda ke hidima akan wannan karatu da dukkan abubuwan da ake yi Allah ya saka musu da alkhairi yan kasuwa cikinsu su Allah kai musu buri ka tsare musu kasuwancinsu. su limami wannan masallaci Allah ya kara masa lafiya da imani da kariya wanda da ke taimaka Allah ka taimake su Allah ka samu aiki da abin da muke ji اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب nar. duk alkhairin da ma'aike roƙa Allah ka ba mushi duk shirin da ne ma tsare Allah ka tsare mushi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar bi sirril fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب العزة وما يسمحون الحمد لله رب العالمين